واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ku lazamci biyayya ga Allah da biyayya ga manzansa a cikin maganganunku da ayyukanku a dukkan yanayin da kuke ciki kada ku saba a ra'ayi saboda saɓani sababi ne na launinku da tsoronku da tafiyar ƙarfinku, ku yi haƙuri yayin haɗuwa da maƙiyanku, haƙiƙa Allah yana tare da masu haƙuri ta hanyar nasara da ƙarfafawa da taimako, duk wanda Allah yake tare da shi, to ba makawa shine mai rinjaye da nasara.